wannan safiyar ta yau mm. a jikina wallahi ina jin wani abu wanda kurin ya kamata ki kiyaye ni saboda na tabbatar da abin da zan faɗa din abu ne wanda na tabbatar zai taɓa zuciyarki ko eh ba wani abu bane magana yaron nan Aminu ta ishe ni yaro kullum yana ja min magana abokanai na suna zuwa suna gaggaya min magana ana ganina da mutunci amma ga abin da ɗana yake yi ga abin da yake yi ga abin da yake yi kuma abubuwan nan yau police station gobe an ci kwalasa a can ana rigima jiba an yaya gama riga amma na lura duk waɗannan abubuwan kowace rigimar a ciki da 'yan mata ake yi to idan ba wani abu yake na rashin mutunci ba me ya kawo rigima kullum za a yi ta sai da 'yan mata a ciki kuma a ina ya ɗebo halayyar ba a wajen ki ba a ya tsanta a gurin mu dai gaba ɗaya ni eh. ta ta ta ni kada ce uwar in ni na haife shi ai kai ma kai ka haife shi kai ma in ni uwarsa ce kai kuma babansa ne dole a cikin biyu ya samu ɗaya amma da kika zo nan gidan ai baki tarar da cewa ni an same ni ina yin irin wayannan haka kika ta haka kazalika ni da ina wannan shige da ficen ne ma da baka je gidan baka ce kana so a aura maka ni ba to shikenan yanzu ba halinki bane ba halina bane nemo mun inda ya samu halin can dangin ku na wajen ku ni ni na nesa irin dangin nan na nesa a dan ya dauko to shi yasa dama na saki kiyaye ne saboda zan iya yanke miki hukuncin da ba zai miki daɗi ba to ka sake ni kenan akwai abin da ya fi saki illa saboda wannan abubuwan da yake yi ai a zuri akwai ebo ka ce dai zagi na zaka ka yi kawai zaka zagi yan wani a to to to na zaga yau dai ka yi sha'awa ka zage ni shikenan na zage ki ba kasa da ni kike ba ko ni da ke waye sama waye kasa kai ne sama to kuma Allah ya ce mace ta yi wa miji rashin mutunci ta sa kanta ya bijire wa ubansa da umarninsa a matsayinka na namiji kai ya kamata ka tsaya kai masa faɗa tun da ɗan laka, ni an ce ido wa kare na yace wanda nake gani kullum ni kullum nake tare da shi kan kuma lokaci lokaci kake haɗuwa da shi ko ba haka bane kai ya kamata ka tsaya kai masa magana ni ba ruwa ba abin da ya min zafi ne to shikenan ba ta kura ba to yanzu dai ga doka to yadda yake kawo miki kuɗi kike karɓa ko ke kike bashi mm. ki ta cewa Allah ya masa albarka mm. to kuma ki takura shi lallai sai ya yi min biyayya biyayya ta kuma mm. ba na son harkar mata to za a yi Allah ya shirya min shi Allah ya shirye shi Allah ya shirya miki naki da ke nan kin karba ka ce ba gazance ga magana ka da ni kaɗai zo masa faɗa shiga ki dan kwafa ka ce yin wa kake ji mana alhaji wannan faɗa yana dalili ka ce yin wa yake ji ka abinci amma ka da ka na gaba kana ta faɗa wato yin wace ta sa ni faɗa kwarai kuwa Auren zumunci yana da daɗi, junanmu ne ke mu samu daɗi. girma san ki da nake nuna gidan nan ya zama na ɗakin ki ma kyakkyaminsa kike ji idan kika shiga ɗaki kawai sai dai ki wanka ki canja kaya ki fito ki zo ki kwanta akan kujera akan me kaga aliyu gaskiya bacci nake ba na so su just leave me alone wallahi ba zan rabu da ke ba in kika ga na rabu da ke sai kin canja halinki wannan abin da ke ba ba kyau ina gaya miki kamar yadda nake gaya maka kuma ka san na sha gaya maka ne, yar gata ce ba a sa ni in yi dole ba zan shiga ɗaki ba tsohon ɗan duniya na san me kake kuma na san me kake so idan ka kafa za ka iya zama da ni ka sallame ni wani to ba in gaya miki ba zan sake ki ba kuma zama a gidan nan wallahi yanzu kika fara shi, kuma dole ki kwana a cikin ɗakin ki na ɗauki alkawari sai ka yi karatu wato babban magana na a gare ka ita ce ba ta komai kuwa kuma abin da zan ci haƙƙi na aure da ya kamata ina da shi a kanki ba kya bani ba ki da lokaci na duk wasu abubuwa sun zo kin zama wata iri ba yadda na san ki a kan ne za ki rinka mana eh, amma fa ka sani tsuntsun da ya ji hawa shi duka haƙƙi na aure kuma da kai magana ban san ta ba ko za ka faɗa mu sai an miki magana ki ciki ki ƴan gata ce ina gatan wannan Yadda da iyayen da suka baki wasu sun miki gata wallahi saboda baki san mai zaman aure ba baki san darajar gidan miji ba baki san komai a ki wanda ki koma gurin ta ki je ki ta koya la la la la la la kaga kaga aminu idan kana magana ka sake san hajiya a ciki haka ko sai ka rinka zaki hajiya to bari an gaya maka kun ka sake zaki hajiya ta to ni ma zan zaki hajiya ta gurin ka babu ya sakin na kuma wanda nake so salamu alaikum salamu alaikum sandar zuwa ya yana yau ya kawo ne lafiya me yake faruwa zuwa na in yi takara hawainiyar ku ta kiyaye ramata wallahi hawainiyar ku ta kiyaye ramata me ya faru me ya faru ya dan Allah ga me ya faru ah! Aminu ya uzura wa uzura eh, eh, eh, ka tana gaya min daga ka ɗauki ɗaka ba ta kuma abu ya ya zama ɗan sani ya iya ƙwauri to ki yi haƙuri in Allah ya zan ja masa kunni to ni yanzu akan wannan ya wallahi zan iya salwantar da kawai a duniya wannan ya ita nake so wallahi ita nake so Aje a ja masa kunne ni ba zan yadda ba ba zan lamunta ba to ki yi haƙuri mutum ya na zai wargaje ya na zumunci zai lalace subhanallahi subhanallahi yaya dan Allah ki yi hakuri in Allah ya zan ja masa kunne amma ki tuna fa yaya tsakanin miji da mata fa sai Allah Allah kadai zan shi ma irin abin da take yi masa idan ma san fa nake yi ki ce kin sani ma aminin yake mata haka eh. shi kenan sai ya kace ta a cikin daki ta yi kurmus ah. ya ta tara da gida kenan ya kunshe zai ba mata bakin ciki wato da ga sani subhana da sani kenan na sani na ina kenan da na ce ba za ni gidan ba bari je gidan ya hakuri bari ka Allah je hakuri yaya ka aika bizin sanin abin da ya kawo ne ni ko na sa haka kuma yana son jira bakin ki ne mallaka ce dai mallaka an same shi sai dai kuma in har ta mallaki wannan yaro daga baya ta dawo ta ce ba ta son shi akwai makancewa a tattare da ita eh, ke ce kika hana wannan abu akwai hauka a tattare da ke hauka cewa mai tsanani da ba magani sannan kuma zan baki wannan magani ki je da kanki ki sa a ƙarƙashin garanta idan aka yi mata wannan aure ban so ko da wasa mijinta ya ga wannan magani san da zan bullo a don har haka ya faru <laughs> <laughs> ke yanzu idan kina da kunya kina da matsaya wai kina nufin da dabarun ki aga a cikin mota da ke hakika duk abin da ba mamaki abin da waje an faɗa min ba mamaki tunda har kina da gatsin da zaki fita waje haka ki duk abin da kika yi wa na ji in kina da mutunci ko kina da kunya ko babu dangantaka ta aure tsakanina da ke hajjiya yi ce a banki kawai ta gane hajjiya ce wata ta gaya min ba a daidai ba sai na ɗan nuna mata ba na son a dame ni tun da nan gidan hasbi na ne what is this wacce mutu ne wannan ya haka ka samu ba ni ba Umar don Allah ka bayan. ni aminu da mata suke bi ina kwafsa musu ko kuma ba mu time musu because ba a gabana suke ba ban san lokacin da soyayya ki ta shiga mara ba a shi asiri cika kaga ba wani so duk da suka san naki ne ki fita da shi ba tafiyar ne ba zan yi ba ni da ba ni ya yi Momi duk ke kika ja mun walla kin cuce ni kin cuci rayuwata. Na suna goron daga gidan mijina ya sake ni. Yusra yanzu ni za ki gaya haka? Yusra wani irin gata ne a duniya ban miki shi ba. Yusra gata dai na ɗa da mahaifi wani iri ne ban miki shi ba. Mota mota kan mota mota kala na canja miki sai abin da kike so nake miki. Saboda haka ki gaya me ya rage ki. Dan ya sake ki. momi kin cuce ni kin je samun motoci kin ba mu kuɗi kin ba da kuɗi you ba kin koya min zaman gidan miji ba kin da dai so kike zo da rage ni wallahi kike you ni sai kin sake da baki da ja la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallama Yisra. Ya yi ke rike kan ne miki yanzu. Yisra. Salon ki ce na da keki ko da shari ko salon ki ce na da ki wani abu. Yisra. Ta na ce ta kare to me ne yi yi su dan kwadi na ce ta kare barin baki yau labarin zance ta kare ko ba ni ba ni dai da kin gani wallahi tallahi ni uwa ce duk inda aka samu uwa uwa ce wallahi tallahi na wuce goji ɗayan baki labari